Hausawa Top TV tashar al'umma. Alhamdulillahi abinda aka daɗe ana jira ya zo ɗaurin auren jarumar ya dawayya da kuma shugaban hukumar tace fina-finai na jihar Kano Ismaila na Abba Afa Lahu inda a yanzu muke ɗauke da rahoto na wato wannan ɗaurin aure inda za a ɗaura auren a wannan sati mai zuwa. Za mu gaya muku ranar ɗaurin aure da kuma yanayin shagali da wato wannan biki ya kunsa haka zalika muna ɗauke da rahoto da bidiyoyi a dangane da yadda jarumar kayan dawiya a wannan satin ta buɗe katafaren katon shagonta na siyar da kayan mata da dai sauran kayan ƙanshi da kuma gyaran gashi da dai wato kwalliya masu saurare ku biyo mu a cikin wannan rahoto domin jin wato wannan batu da muke ɗauke da shi ɗin ga cikakken rahoton cikin yardar Allah mai duka mai kowa mai komai Ubangijin Sama'u a satin nan za a sha bikin jaruma kuma furodusar Kannywood jaruma Rikayya Dawayya wadda aka sani da suna Hajiya Rikayya Umar Santa da shugaban hukumar tace fina-finai na jihar Kano Ismaila na Abba Afa Kallahu. Bikin da aka daɗe ne ana jira kamar yadda muka ambata muku a baya. wanda tun daga fari an fara yin kishin-kishin ne akan wato bikin Allah zai tabbatar da wannan biki cikin ikon Allah a wannan sati da yardarsa inda babu shakka jarumar da abokanta ƙawayenta suka fara wallafa hoton katin gayyatar ɗaurin auren wanda za a ɗaura ranar juma'a 4 ga watan wato nuwamba na shekara ta biyu da wato biyu. kamar yadda kuke gani haka wannan shine aibin daurin auren aka ce iyalan marigayi alhaji muhammad na abba da kuma marigayi alhaji umar gambo suna farin cikin gayyatar zuwan ku wajen daurin auren 'ya'yansu ismaila na abba afakan lahu rikayya umar santa dawayya wanda za a yi kamar haka ranar juma'a 4 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022 lokaci karfe biyu daidai sai kuma wajen ɗaura aure masallacin juma'a na wato tishama wato hotoran tishama na kano state dina wannan shine wato aibin ɗaurin auren babu shakka dai kamar yadda muka ambata muku wannan ɗaurin aure za a ɗaura shi ne wannan juma'a Za a ɗaura auren ne a masallacin Juma'ar unguwar Tishama kamar yadda muka ambata muku wato hotoro kenan. Duk wanda ya san hotoro ya san hotoro akwai hotoron Tishama. To insha Allah a can za a ɗaura. Wannan biki nata babu shakka za a yi shagali sosai kasancewar Ismaila na Abba Afa Kallaho. Shi ne shugaban hukumar tace fina-finai da ɗabi'a na jihar Kano. wanda dukkan wani jarumin Kannywood da mawaƙi da dai dukkan abin da ya kunshi Kannywood industry babu shakka suna ƙarƙashin ikon Ismaila na Abba Afa Kallahu ne wanda wannan biki gashi shi shugaba ne ga ta ita kuma jaruma don haka za a samu halartar zakakuran manya-manyan jaruman Kannywood na da da na yanzu. inda za ka ga cikowar manya su da sandan jasu nuhu da dai sauran manyan jaruman Kannywood za su halarci wannan guri haka zalika daga bangaren matan kannywood manya-manyan da kuma ƙananan duka za su halatta mata bayan wallafa wannan wato aibi na ɗaurin aure da ita jaruman rikayya ya ta yi da kankin kanta jarumai mata na kannywood sun fara taya ta murna kamar yadda ku gani official hafsa idris ta ce mata ina taya ki murna sai kuma saratu dasu baba dasu ta ce mata ina taya ki murna sai kuma mansur mai mai yin kwalliya a kanewood ya ce allah ya sanya alkhairi allah ya baku zaman lafiya na yi murna matuka. sai kuma official maryam bush ita ce ina taya ki murna yar uwa sai kuma aisha tsamiya ita ma ta ce ina taya ki murna allah ya sanya alkhairi haka dai suke ta taya ta murna a dangane da wannan batu na daurin auren nata. To a dangane da wannan batu za mu iya cewa bikin ya zama biyu domin a satin nan jarumar rikayya dawayya ta buɗe katafaren shagonta na siyar da kayan da suka danganci mata da dai maza amma iya turarurruka ne wanda za su danganci mazan. Wannan guri babu shakka katafaren guri ne wanda wato ta buɗe shi duk wani nau'e-nau'e na kayan ƙanshi da mata suke shafa a jiki wajen yin ado da kwalliya. Wannan guri ya ƙunsa.

Masha Allah. Amin. Mami. Ga bonus nan. Ah, Ga exclusive da ne perfume. To dama ina kudaden na, ina kuke son su kai ku kai su in ba nan ba. Wallahi Allah ta kai kai kiyaye. Wallahi. To ai duka ba da ma bidiyo ma duka shi ba abun ma. Yanda yake. Wannan mai sunan shi? Ahala Madid. Taron mutane. alamlam shine irin naku na big girl alamlam eh an yi shekin ɗinsa ki shafa na jiki ne ba na jiki ne ba testa ne akwai testan shiga testan shi can a cikin can ai tunda kika kika iba ne irin sai kin siyan nan ne kin gane ai <laughs> Allah zai wajen mutum da Allah zai wajen mutum da filin. Hafi zai shiga sani. Ina wani ne na cikin to. Ke dai bai dai kin zo sali ga salin dai nan dai salin. ne za a miki so kuwa. Eh za ta miki ga can nan. Za ki miki so mai za ki yi muku. Na gyaran jiki ne traditional can kuma wannan ma traditional. Eh next crop din ne gaba. Ah. Shi ne na. Wannan ne. Wani irin amare kowa ma yi yake. Eh wallahi at least dai wani. Ya yi kyau wani. Ya yi kyau wani. amin ya rabbi hafiza ku za dinga ta mana talla kuna zuwa ga kwastomomi na wallahi ba banza ne wallahi ba banza ne Thank you Kano online market. Thank you for patronizing me. I really appreciate. Thank you. So much. I was very shocked to see this wonderful surprise. I wasn't expecting this <laughs> wonderful. Masha Oh, thank you. Thank you for the gift. You're welcome. You're welcome. Thank you for patronizing me. Thank you. Everybody, everybody, this is a wonderful gift which I love, I cherish. I try Allah ya Abu Asa. Amin. Amin. Allah sa Abu the different branches. Amin. Amin. Thank you. It was not ai ku zauna kawai mana. ai Anti da ke. Wannan ƙanshin mutane. to kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo a takaice dai shine wato bidiyon yadda aka buɗe wannan katafaren guri na jarumar Kani wadda rika ya ya kuma amarya wadda za a ɗaura auren nata a wannan juma'a mai zuwa yanzu idan ka irga 'yan kwanaki ne kaɗan suka rage tun da yau muna washe garin talata kaga kenan laraba alhamis juma'a kwana uku ne suka rage a yau dinnan a ɗaura wannan aure muna roƙon Allah Ubangiji ya sanya albarka a cikin wannan aure da za a ɗaura ya Ubangiji ya kaɗe dukkan wata fitina ya kuma ba su zaman lafiya ya Ubangiji ya ba da zuriya ɗaya ba to masu saurare me za ku ci a da wannan rahoton mun gode